Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauran abokan aiki muke kamu wannan shirin a yau ranar Talata 21 ga watan Disamba shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. A jiya Litinin Rasha ta koro su jami'an diflomasiyyar Jamus biyu daga ƙasar An jinkirta yanke hukunci a shari'ar baya-bayan nan da ake yi wa hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi. An kamo wani ɗan kasuwa ɗan asalin ƙasar Rasha a Switzerland aka tasa ƙeyarsa zuwa Amurka domin ya fuskanci tuhuma. kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa majalisar limaman musulunci ta kasashen yankin sahel guda goma sha ɗaya ta gudanar da wani taron koli kan tsaro a abuja to manya-manyan maluma na addinin musulunci akwai ƙwararru a bangarori da yawa kwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira. To duk dai a kan batun tsaron a can ko yankin kudu maso gabashin Najeriya wasu 'yan bindiga ne ke cin karansu ba baka. zaman da muke nan cikin wannan jiha gaskiya muna cikin tsoro saboda ba mu da tsaro kuma na biyu kuma sun ce 'yan arewa na jiha lambar za su kalar da su haka kuma kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Litinin Rasha ta kori wasu jami'an da filomasiyar Jamus biyu daga ƙasarta a matsayin ramuwar gayyar korar wasu jami'an da filomasiyar Rashar guda biyu da Jamus ta yi a makon jiya da ya gabata daga ƙasarta. an fara sa'insa a tsakanin kasashen biyu ne lokacin da wata kotun jamus ta faɗa a cikin makon jiya cewa rasha ta ba da umarnin kashe wani tsohon mayakin sa kan chechnya Zalem khan a birnin berlin cikin shekarar 2019 wata kotun jamus ce ta samu ɗan rasha vadim Krasakov da laifin aikata kisan sannan ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai tana mai bayyana kisan a matsayin wani babban cin zarafi ga dokar jamus da ɗiyaucin jamhuriyar tarayyar jamus a zaman ƙasa mai 'yancin kanta bayan yanke hukuncin ne rasha ta bayyana batun cewa da hannunta a cikin lamarin a matsayin wani shirme An jinkirta yanke hukunci a shari'ar baya-bayan nan da aka yi wa hambararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa ranar 27 ga wannan watan na Disamba kamar yadda wani jami'an shari'a mai masaniya game da tuhume-tuhumen da ake yi mata ya faɗa a jiya litinin. Kotun da ke Fido, babban birnin ƙasar ta jaɗa ɗamarar yanke hukunci akan tuhume-tuhumen da ake yi wa suki na mallakar rediyon oba-oba da wasu na'urorin satar bayanai a sauti. mai shekaru 76 misuki tana fuskantar hukuncin ɗaurin da ba zai haura na shekara uku ba da kuma na shekara ɗaya akan kowace tuhuma amma sai alkali da yake jagorantar shari'ar ya ɗage lokacin yanke hukuncin majiyar samun wannan bayani da ba ta son a faɗi sunanta saboda fargabar fuskantar hukuncin hukuma wadda ta yi magana da kamfanonin dillancin labarai ta ce alkalin bai faɗi wata hujjar ɗage yanke hukuncin ba. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma, a jiya Litinin ne aka kawo ƙarshen shari'an Ghislaine Maxwell inda masu gabatar da ƙara suka ba da hujjar cewa Ghislaine ta samo 'yan mata sannan ta koya musu yadda za su rika gabatar da kansu domin attajiri Jeffrey Epstein ya rika yin baɗala da su. Amma lauyoyin da suke kare ta suka tsaya kai da fata cewa bata aikata laifi ba. Masu shigar da ƙara da masu kare wadda ake tuhuma sun yi muhawarar ƙarshe a makonni hudu da aka shafe ana yin shari'ar Maxwell mai shekaru hamsin da tara. wadda tsohuwar abokiyar hulɗar epstein ce ta musanta tuhumar da ake yi mata ta laifukan yin safarar 'yan mata domin yin baɗala da su da kuma aikata wasu manyan laifuka masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya sun ba da hujjar cewa samun 'yan mata da maxwell ta yi ya bai wa epstein damar keta haddinsu mataimakiyar mai shari'ar amurka alison moore ta ce ba don rawar da Maxwell ta taka ba da attajiri Epstein bai samu kafar shafe shekaru yana fasikanci da 'yan matan ba. ta wani an jima kaɗan hanifa da sake dawa da labarai amma kafin nan majalisar limaman musulunci ta yankin sahel a nahiyar afirka wato rabidatul islam fi bilad sahel ta kammala muhimmin taronta kan lamarin tsaro a babban birnin tarayya Abuja tare da ganawa ta musamman da kungiyar Jibwis. Nasiru da Melikaya na ɗauke da wannan rahoton. ونسأل الله تعالى أن يبارك ما تقومون به من جهد وما تبذلونه من خدمة لدين الله عز وجل. شو مجلس الدكتور أبو بكر والر daga Chadi da sakataren Rakamisi Bazzaz daga Algeria sun cira wa Izala hula don yadda takan yi amfani da wa'azi buɗe makarantu da koyar da aƙidar musulunci daga koyarwar magabata. Ana utabe min Chad, utabe wa ara ba'da al-wujuh abra shashatikum qanat manara. وهي hausa wa ana في بيئة تفهم هذه اللغة جيدا hakanan jagororin da ta sahel sun nuna matukar farin ciki ga labarin aikin gina jami'a mai suna assalam da jibiru ke yi a haɗe jajiyar jigawa baya ga kafin manyan kafafen labaru na wa'azantarwa manara tv da manara rediyo. Hazal Maktab yurahibu tarhiban haran bisa adati ra'isi rabitati ulama'i wa du'ati wa immati duwalis sahil lopis a doktor da yake maraba da bakin shugaban jibril sheikh abdullahi balalau da shugaban majalisar malamai dr ibrahim jalo jalingo ya wakilta ya ce da irin wannan tattaunawa za a rika gano bakin zaren rigakafin fitina tun kafin ta girma saboda wakilan wannan league din ko wakilan wannan rabida din akwai kwararru akwai manya-manyan maluma na addinin musulunci akwai ƙwararru a bangarori da yawa ƙwararru a bangarorin tsaro da sauransu domin wannan wani al'amari ne na haɗin kai domin a gudu tare a tsira tare domin mu kubutar da eh, abin nan eh, al'ummar mu da kasashen mu cikin irin wannan bala'i da ake ci game da aka sani ana fama da ayyukan ta'addanci daga can algeria ka gangaro mali eh, wa uba yanzu <laughs> libya sa'an nan munan abin nan Eh, eh, eh, kasashen kudancin sahara ga mali ga nijar ga burkina faso ga munan najeriya har chadi ba za ka kubutar da su ba za ka fit da su ba tun da boko haram duk suna daga abin nan a nan tafkin chadi da cameroon to saboda haka dole wannan babu shakka league ne da haɗa ƙwararru sosai filan a wannan workshop da aka yi an fa'idantu da yawa kuma ko da jawabin da suka yi anan duk da <laughs> kamar da kai bani da harshen larabci suka yi Eh, babu shakka mun sani yawancin yan duka an fahimci abin da suke faɗa kuma babu shakka an fa'idantu da yawa najeriya ta yi fama da fitinar ta'addancin yan boko haram da kan fake da sunan addini tun dubu biyu da tara amma sukan yi kisan gilla ga waɗanda ba su yi musu laifin komai ba yanzu kuma ga sabuwar fitina da ke tinkarowa ta kabilanci da addinin musulunci ya haramta nasiru da mai hikaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida Nasiru da Yalika har yanzu zai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. An kamo wani ɗan kasuwa ɗan asalin ƙasar Rasha a Switzerland haka ta sakiyarsa zuwa Amurka domin ya fuskanci tuhuma kan laifin amfani da ɓoyayyen bayani a cinikin hannayen jari a cewar ma'aikatar shari'ar Switzerland. Vladislav Kushin wanda aka ba da rahoton ya mallaki kamfanin yada labarai da bayar da kariyar yanar gizo mai suna M13 da ke da alaka da fadar shugaban Rasha ta Kremlin. Ana zarginsa da shiga cikin wata aika-aika ta ƙasa da ƙasa ta sayan wasu bayanan da ba a sanar ga jama'a ba. waɗanda aka sato daga hanyar sadarwa ta kwamfuta amurka tsakanin watan janairun 2018 zuwa satumban 2020 bisa ga rahoton ma'aikatar shari'a ta amurka a cewar shafin yanar gizo na kamfanin gwamnatin shugaban tarayyar rasha ta yi amfani da kayayyakinsa gwamnatin tarayyar rasha ma'aikatun tarayya da kuma sassa hukumar zartarwa na jihohi kamfanonin kasuwanci da ƙungiyoyin jama'a duk sun yi amfani da kayayyakin nasa ɗaya daga cikin hannun jarin da clushin ya sayar yayin amfani da bayanan cikin gidan shine tesla a cewar ma'aikatar sashen shari'ar bayan da gwamnatin Biden da 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Tarayyar Amurka suka gabatar da fannin yaƙi da ɗumamar yanayi na ƙudurin dokar inganta al'amura ko Build Back Better BBB. 'Yan rajin kare muhalli a Amurka da ma duniya baki ɗaya sun yi ta bayyana farin cikinsu da wannan ƙuduri ya samu zama doka da shirin kashe dala biliyan 555 kan makamashi mai tsafta da sauran matakan kare muhalli sun zama mafiya gawurta a tarihi kuma wannan na tafe da alkawarin cewa amurka za ta jagoranci duniya wajen amfani da makamashi mai tsafta sai kawai a ranar lahadi aka raba ta da wannan matsayi ga dukkan alamu bayan da sanata joe manchin ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar west virginia ya sanar cewa ba zai goyi bayan wannan ƙudirin dokan ba Tun dama can Manshin ya bayyana cewa shifa bai yadda da wasu daga cikin abubuwan da wannan kudirin ya kunsa ba, to amma an yi tattaunawa tsakaninsa da sauran takwarorinsa 'yan Democrat da kuma shugaba Biden cikin 'yan kwanakin nan. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala rashin tsaro ya sake addaba jihohin yankin kudu maso gabashin najeriya inda a jiha anambra 'yan bindiga suka hallaka wasu 'yanci ranar tare da cigaba da tayar da zaune tsaye kamar yadda wakilinmu na yankin naji delta Lamida Bakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. ana ci gaba da zaman zulumi musamman a jihohin imo da anambra sakamakon yawaitar har-haren 'yan bindiga kan jami'an tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar har-haren da ake zargin 'yan kungiyar nan ta ipoc da ke fafutukar ballewa daga najeriya don kafa kasar biyafara da kaiwa kuma rayuka da dama sun sarwanta tare da kone wasu ofisoshi na 'yan sanda inda bayanai suka tabbatar da babu tsaro wani dan yankin da ke da suna dick ne ya ce. Actually, the killing and um, kidnapping this country is not something uh, one should be happy of. Yana cewa ne dangane da tashe-tashen hankulan da ke faruwa a yankinmu ba abin jin daɗi ba ne. Muna samun rahotanni na kashe-kashe da sace mutane domin garkuwa da su a yankin namu. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauki mataki domin kobawa teburin tattaunawa da 'yan ƙungiyar da ke fafutukar kafa ƙasar biyafara domin neman maslaha. Calling for dialogue then they should end this issue then the federal government should meet their need. Haka kuma bata canza zane ba a jihar Anambra inda wasu 'yan bindiga suka bindige wasu 'yan cirani waɗanda har yanzu ba a kai ga gane su ba al'ummomin da abin ya shafa dai na ci gaba da bayyana fargabar da suka shiga. Zaman da muke anan cikin wannan jiha gaskiya muna cikin tsoro saboda ba mu da tsaro kuma na biyu kuma sun ce 'yan arewa na jihar Anambra za su ƙarar da su. Ba mu da jami'an tsaro a jihar Anambra kwata-kwata wallahi ko da lana za su ci karansu ba Tosai To sai dai kuma shugabannin na kungiyoyin arewacin Najeriya da ma 'yan Nijar da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta Anambra na ci gaba da nuna alhininsu. Sunana Salisu Abubakar ni ne sakataren 'yan Nijar mazamna Anambra State. Eh, Mutanen mu suna zamne bakin wani shago ne inda suke kasuwanci. 'Yan bindiga da muke tsamman 'yan kungiyar iPod ne su ne suka zo suka same su a wurin suka kwantar da su suka halbe su daga nan wurin. Dawa mutum uku ne mutum biyu dai su ne suka cika guda yana asibiti. asibiti. Ni Sa'idu Hassan ya na yan mazauna na Agwatade. Gaskiya magana muna cikin hargaba ko don lokaci. An sassace wasu watannin baya to yanzu kuma an koma na biya ana kashewa. Tunda muke to gaya ma hukumomi to sa mana hannu saboda mu abun gaskiya ya riga ta mu. Bayanai dai su nuna cewar waɗannan hare-hare da kashe-kashe duka ana zargin 'yan ƙungiyar nan ta IPOP da ke rajin ɓallewa daga Najeriya. Musa Cinanzo Nwachiku shine mai magana da yawun ƙungiyar ta IPOP. Yana cewa ne waɗannan zarge-zarge da ake ma ƙungiyar ta IPOC duka hare-haren da ake kaiwa ba ƙungiyar ta IPOC ba ce. Rundunar 'yan sandan Najeriya ita ce take kula da rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a ta ce a tsaye take domin tabbatar da tsaro. DSP Okechukwu Akanga shine mai magana da ya wurin rundunar 'yan sandan jihar Anambra. Yana cewa ne kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar bara ba ta da irin wannan labarin amma dai mun shaida cewa an samu rigingimu a nan da can tare da tashe-tashen hankula a sassa daban-daban na jihar Anambra ma kuma a tsaye muke domin tabbatar da kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a lamidu Abubakar Sokoto muryar Amurka daga fatakol nigeria. a gaida lamida bakar sokoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da daya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari biyu da ɗigo biyar zangon fm baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 12 da minti 16 na dare. Yanzu kuma sai. Tsaka mai wuya. Ita jam'iyyar da ta nan kamar rumbu ne ka ɗebo haɗin ka zuba ba ka isa ka ce ka san ƙwayarsa ba. Sai ka ko kwashewa kai sai ka bauna ciki. Amma ba wanda zai ce jam'iyya ta ce ko ta wani da wani ce kurin ba da zuwa wani su abin da suke yi kenan kai kace za ka tsaya takara ba wanda ya hana ka cewa ka je ka sai form ba wanda ya hana ka ka dawo da form ba wanda ya hana ka ka zo ka yi screening ba wanda ya hana ka to duk wannan nayi jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da sadoma da kuwa wani sabon shiri na tsakamar wuya wai wace irin rawa tsohon gwamnan jihar kano kabiru ya taka ne a cikin rikitan jam'iyyar apc da ke faruwa a yanzu nan ko me yasa ya canja sheka ya tashi daga wurin malam shekaru ya koma wurin malam ganduji ne sannan kuma da wannan likita da ya fi sun take fama ya za ta kaya a zaɓuɓɓuka masu zuwa na shekarar 2023 wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a yau a ci gaban muhawarar da muke sauraro tsakanin alhaji ahmadu haruna zago da kuma honorable zakari ibrahim salina wacce kuma wakilinmu na kanan mahmud ibrahim kwari ya shirya mana ah, alhaji ahmadu wannan magana ta kabiru daya. Mm. baka ce min komai ba game da abin da zargin da ya fito daga wadai ko dai magoya bayan ku ko kuma ku da kanku ma cewa ya ɗauki sirrin ku ya kai ma gwamnati a ai mai dauki sirrin ba ya dai faɗa abin da ya faɗa ai mu mun da ya shiga taron yau tun da ya shiga taron mu ai dama idan an zo wannan taro ai ajenda ɗaya ce ko biyu in an faɗi ta shikenan gobe ma za zo ajenda za a zo saboda abin da ya sa abin da ya tsinta ya zo faɗa iya abin da ya samu kenan ko ba da faɗi wani magana domin mu a takarda aka rubuta suka rubuta da kansu da salo kai cewa a kai wa jam'iyya takarda abubuwan da ake a Kano ba sa jin daɗin sa ba a yin komai da su ba san komai ba hmm. kuma gaskiya suka faɗa da wannan kace na ce da kuke ce ya kuke ganin makomar APC ne a Kano idan aka tafi ata to na farko dai ba abu da ke tabbata ga daga da sai adalci da gaskiya duk mutumin da ya kasance ba zai gaskiya ba ma'ana ina tambayar ka akan cewa makomar apc a zaben 2020 shi ne so zan kai ga gurin zan kai ga gurin mm. wato shi adalci da kamanta gaskiya shi ke tabbatar da nasara kuma ita nasara ba a samun cikin sauki adalci shi ne za ka yi shi ka samu nasara ita jam'iyya ta san abin da take yi jam'iyya uwar kowa ce ta kowa ce jam'iyya ba ta ba ce ba ta zaka sarari ba ce ba ta mushe gaba baki daya a tamun nan kowa iya da haƙƙi cikin ta yayin da zan danne yanzu kare harin haƙƙin sa san haƙƙin sa ne in hana abin da yake ya cancanta na zalunce shi na zalunce kan jami'a su kuma idan suka zo suka ce abin da yake haƙƙin mu ne sun san rayitin mu ne suka danne mana sun zalunce mu sun zalunce jami'a abin da yake so fahimta shine mu a matsayin mu da yan jami'a mafi sauki ko a mafi abin nan na farko haɗin kai na biyu su yi haƙuri da abin da suke ganin cewa in ba shi ba za su tsira ba don su abin da suke hage abin da tsira kawai suke nema ba wai abin da za su tsira ba domin duk mutumin da yake ganin abin da zai tsira tsira ba zai yi abin da suka yi ba ko su da ba zai ba kuma lokaci zai yi duk wani abin da yake yi lokaci zai wanda gaskiyar za a fito ita tilas ko ana so ko ba so honorable zakar sarina wasu mm. suna ganin cewa duk fazancen nan fa da ake yi ma gwagwagwan mm. nan mm. zance ne akan takarar gwamna wanda zai gaji ganduje sai kuma waɗannan mutanen da suke ganin suna kan wasu kujeru suna so ko dai su zarce ko kuma dai a yi wani yanayi wanda ba zai saba su ba kun yi la'akari da wannan tun da ku dama ku ne shugabannin jam'iyya domin ganin cewa watakila ba a tsinci kai a irin wannan yanayin ba don a daidaita al'amura har a tunkari a 2003 tsintsiya maɗauri kiɗa? gaskiya ne wato ina son tabbatar maka mamu wato ba wai zama muka yi kawai muka shantake ba daga wannan lokacin da wayannan mutane suka bullo da wayannan yan rigiman su mun riga mun yadda cewa dama dole ah, wayannan abubuwa din da suka rage magana ce ta zaɓuɓɓuka gaskiya ne wanda suke towa na 2023 kuma mun yadda yadda jam'iyyar apc ta bunƙasa babu yadda za ka yi dole sai ka sami irin wayannan rigingimu abinda kawai za mu shi ne mu a matsayinmu na shugabanni mu tsaya mu kamanta adalci mu jawo kowa ya zama namu tabbatar cewa wato wayannan mutane abinda Allah wanda kuma gado ya ba mu za a yi aiki da ku ubangiji godiya da zamu ubangiji shine mu yi kokari mu tabbatar da cewa kowa namu ne babu yadda za a kai wa kowa daidai amma daidai gwargwado abin da ya sama yanzu ba na so Wasu ganin gandu da ya dau ya dau ya dau bangare babu maganan bangare sai abin da saboda eh, misali kamar bai taka muku birki ba wajen ganin cewa abubuwan da suke faruwa nan sun ci gaba ya kamata ka gane cewa wato ko al'umma su ne jam'iyya shi jagora ne kuma abinda mutane suke so ina so in tabbatar maka shine abinda da shi kadimin islam yake so mu kuma godiyar da za mu yi wa Allah a matsayin mu na shugabanni shine mu tabbatar da cewa mun yi wa kowa adalci daidai gwargwado amma a siyasa akwai wato abubuwa ko rayuwa ma ta dan adam duk wanda baka yi daidai ba shi abin da zai dauka shine ka zalunce shi ba ka son sani kamar yanzu abin da Alhaji Ahmadu yake magana akan maganan local government ta lambata cewa an cire ah, kaninsa wanda kuma ya kamata gane cewa kafin a cire kaninsa wani aka cire aka sa shi don an cire kaninsa yau gobe ko ta ewa shi za a sa amma ina son tabbatar muku da cewa ma'ana ce al'umma wishes ne na al'umma ya kamata ka gane eh, sosai ma ba shi ya sani cewa kowace local government tana da kokas ɗinta ita kuma kokas tana da har na mazaɓu wannan abubuwan da suka tantauna za su je su tantauna a matsayin local government su tantauna a matsayin mazaɓa abin da suka kawo Shi ne abin da ake tabbatar amma akwai zargin kuma da ake akan ku cewa ne. gabancin cewa su ko katsin da kuke magana na local government eh. ko ma na wat hmm. kamar kuke haska musu fitila cewa ga abin da ya kamata a yi me zaka ce ya zaka ce ku mun haska musu fitila ina son gaya maka lokacin da aka yi zaɓe na kansuloli in na ce maka a guda 484 in na ce maka mai girma gwamna bai san guda 30 ya gansu ce wannan ba wallahi bai san 30 daga ciki wato ba ta san daga ina suka to daga lokal gamman daga mazaɓu mazaɓu ne suka zauna suka tabbatar da wayannan mutane da aka tuwo lokal gamman kuma lokal gamman ta zauna ta tabbatar da wayannan mutane inda a ce mai girma gwamna ko shi shugaban jam'iyya ne za su ɗauki biro su rubuta wallahi da yawa daga cikin wayannan ciyamomi din ko daga cikin wayannan kansulolin ba lalle su zo wannan abun ba amma tun da yake al'umma ne suka zaɓo su suka ce ko ga wanda muke so izo i tsaya zaɓe babu yanda za ka yi dole ne wato na tabbatar da su mm, amma ina son gaya muku wato kamar tilasta muku aka kenan kuka sauke Idris Zago ba Kano tana da matsayi na siyasa shekaru a aru yawanci ana ganin cewa idan abubuwa sun faru a Kano yana zama fitila walau na daɗi a fagen siyasar Najeriya walau na daɗi ko rashin daɗi akalla a yankin arewacin Najeriya. ba kwa tsoron wannan jan dagar da kuke iya fantsama irin su jihohi makwabta kamar su jigawa kaduna da makamantansu misali wato wani abin ya wuce da yadda ke tsammani ya yi maganar al'umma kai dan jarida ne da sunan yan jarida kowa ya ɗauki kutun magana sai kewa kowane gari kowane unguwa take garin nan ya je ji ra'ayin mutane akan abin akan shugabanci su in bai ne ɗaya kenan su da kansu sun ba karɓaɓɓu ne ba su da kansu in ka tambaye su tsakaninsu da Allah wanda za su mutu su koma ga kabari sun san mutanen garin nan ba sa san su sun sani yan apc wannan a matsayin ka har yan garin ma a a matsayin ka wanda kai ka hasala abu na biyu ba abu da ba za ka iya ba amma A wa al'umma jihar magana ta gaskiya ita al'umma ba a mulkata da karfi musamman kano su abin da suke so kamar kayan gado ne wannan ya gada saboda ka in ba wannan ba zai yi ba to yanzu wannan ne tunda ba haram bane to ai kaga mu ma da muke ba haram bane to ya za ku ku tafi wani kango kuma ku je ku ga da ba sai ku zo filin zaɓe ba ka falla da hukuma ita jam'iyya INEC tana wajen hukumar yan sanda tana wajen shugabanni da aka turo daga national tana wajen shi ba zai gane tunda kango shi abin da ba zai gane ba tunda a gurin har ma ana ganin yan sanda za su jefa kuri'a shi ba zai gane ba wani yan sanda ba ai akwai social media kowa haska cewa ga dan sanda da kuri'a yana jefawa wanda da sai ba gane ba mu da yake wajen sanda da yake wajen kuma da da kai kana can magana je zaki To a gaishe kuma malamai to muna da sauran shiri ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara da kuma Allah ya kai mu rana wata yau za mu kawo muku shi mu kammala muhawara shi shirin mai zuwa zai yi tambaya shin rikicin APC na Kano zai shafi makwabtanta irin su jigawa Katsina da sauransu da ma na arewacin Najeriya baki ɗaya. kuma shi wannan rikicin na apc a kano zai buɗe wa jam'iyyar pdp kofar ta zo ta kwace ragamar mulki a kano a zaɓe mai zuwa sai mun gan ku a rana cewa Allah kai mu a madadin su bakin namu Alhaji Ahmad Haruna Zago da kuma Honorable Zakar Ibrahim Salina da kuma musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari ni ne Ali Basufan Sokoto a Washington huta lafiya. Adalla. To masu mu idan kuka biyo mu a shirin mu na hantsi nan da awa ɗaya da rabi za mu kawo ku shirin 'yan ƙasa da hukuma. ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin Mai saurare kamar yadda ka sani shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da 'yancin al'umma. Na ritaya 2015 sai da na shekara ɗaya da wata biyu babu albashi babu ko sisi. Daga lokacin da aka yaɗa maganan nan bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja. to ya zauna a Yola. Baya ga haka shirin 'yan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar talatar kowanne mako na bin diddigin haƙƙo sauki tsakanin gwamnati da hukumominta. Magana da kuɗin mu ana biyan wasu lawa gama mun yanke shi daga yau. Shirin kan ma taɓo batun yanci da haƙƙin 'yan gudun hijira. Shugaban Bugari ya taimake ni ya suko mana da yaro da. an tafi da yaro na yau shekara takwas yana raye ba sani ba. a ci gaba da sauraron shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace talata. Ya ya tattara, ko To sai a kasance da mu a shirin hantsi kamar yadda na ce nan da sa'a ɗaya da rabi. Da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe labarai a takaice. An ji cewa a jiya Litinin Rasha ta kori wasu jami'an filomasiyar Jamus biyu daga ƙasarta a matsayin ramuwar gayyar korar wasu jami'an da filomasiyar Rashar su biyu da Jamus ta yi a makon jiya daga ƙasarta. an jinkirta yanke hukunci a shari'ar baya-bayan nan da ake yi wa hambararriyar shugabar myanmar aung san suu kyi zuwa ranar 27 ga wannan wata na disamba kamar yadda wani jami'in shari'a mai masaniya game da tuhume-tuhumen da aka yi mata ya faɗa jiya litinin To Madalla a gaishe ki. Masu raro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. To domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziri shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahouse.com. Yanzu a madadin Hanifa Isar Tani gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Patrick Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC na ke cewa sai ku kasance da mu an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.